ماله ماله ماله ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الانجيل كزهر اخرج شرابه فاثره فاستغلظ فاستغلظ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم عظيما صدق الله العظيم وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى شاق النبي صلى الله عليه وسلم wannan makaranta ta darul hadithi wadda a yau take gabatar da maulidinta ƙarƙashin inuwar jami'atun rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan karatu namu ya dace da wato wani alfalu shine yau muke kammala juz'insa na farko da rabi wanda wannan juz'i na farko da rabi mun haɗa shi a cikin wata shida daidai daga fara saka littafin zuwa yau wata shida kenan daidai kuma a cikin wayannan watanni guda shida mun yi karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani akan ibadodi wato duka abin da muka karatu a kansa rukunan musulunci ne guda biyar tauhidi sallah zakka azumi hajji wanda hajjin shi ne za mu yi hatama da shi a yau wanda wani abin ina ganin sa daga cikin karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai sanda muka zo babin hajjin sai zama ya zo a daidai sannan ake aikin hajji saboda haka sai zama karatun kamar karatun alhazai ne to alhamdulillah yau kuma gashi muna kammala juzu'i na ɗaya da rabi wanda ya zama ya gama bayanin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana kan almu'amalatu wato abinda suka shafi wato harka addini kawai ibadat al-ibadat ibadodi muka yi yanzu to abinda ya rage kuma zai ci gaba da bayani akan mu'amalat abinda ya shafi harkar kasuwanci ne harkar noma ne harkar duk dai abinda ya shafi harkar zamantakewa da mu'amala a addinance to kuma shine abinda karatun zai ci gaba da bayani a kansa to kuma za mu tashi a kan bayani a kan darajar madinatu rasulu sallallahu alaihi wasallam allah ya tsare ta allah ya kara ba ta kulawa albarka manzon allah sallallahu alaihi wasallam na'am ita madina abar tsarewa ce abar karewa ce da kariyar Allah subhanahu wa ta'ala an samu daga abu hurairar ta Allah ya kare da gare shi shi kuma ya samu daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka wato hanyoyi wanda suke kaiwa ya zuwa madina daga irin kariyar da Allah ya bai wa Madina to Allah ya ajiye mala'iku a dukkanin lokuna waɗanda za su kai zuwa shiga Madina duk wata hanya wadda za ta kai ka shiga za ta kai ka zuwa ka shiga Madina to Allah ya ajiye malayaku su ne masu gadin wannan hanyar saboda duk abin da zai zo ta cikinta ita Madina annoba da dujal ba za su shiga cikinta ba a wata riwaya razani na dujal abin shafewa albarka allah ba zai yadda ya shiga madina ba allah ya tsare madina daga dukkanin sharin dujal da abin da ya kama da irinsa ita madina a wannan rana allah ya yi mata ƙofofi guda bakwai ƙofin shiga cikin ta kamar yadda aka san duk babban birni ina da kofofi kamar nan a ce kano a ce ƙofar nasarawa ƙofar ruwa ƙofar ina ƙofar ina ita ma madinan haka take to a lokacin da wato din zai zo zai zama tana da kofofi guda bakwai kowace ƙofa allah zai ajiye mata mala'iku guda biyu su ne sarakunan ƙofarta su ne masu gadanta an samu daga sayyidina anas Allah ya kara masa yadda shi kuma ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya babu wani gari daga garuruwa da suke cikin duniya face sai dujal ya shiga cikin garin sai ya shiga dan ya da sharrinsa da musibarsa sai dai makka da madina su ne kadai garin da allah ya tsare shi dan ba zai iya shiga ciki ba zai iya tsare dujal ba zai shiga cikin makka ba ba zai shiga cikin madina ba babu wata mashiga daga cikin kofofin madina face sai allah ya ajiye mala'iku suna masu yin saho-saho sana gadin madina ta yadda dujal ba zai iya shiga cikinta ba sannan bayan wannan tsaro da allah zai bai madina na mala'iku to kuma fa madina za ta yi girgiza wadda wannan girgiza za ta yi ta sau uku ne wannan girgiza idan madina sai girgizar nan sau uku to duk wani wanda yake kafiri ne bai imani da Allah ba wanda yake cikinta ko ko wani munafiki to sai ya fita ya bar madina wannan halin eh, duk wani munafiki da wani kafiri in madina sai girgizan nan to sai ya fita daga ciki amma wanda zai wanzu a ciki sai mumini mai imani da Allah kuma wanda yake mai soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslimu su ne suka roci wannan hadisi kuma an samu ta riwaya ta musulmi to kuma masani fa duk wayannan hadisai da muke ji har zuwa wanda za mu ji a yanzu yana daga cikin ba da labari da gaibu wanda Allah ya hore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da bai zo ba ba a yi shi ba amma kuma ga manzo Allah yana ba mu labarinsa kuma wanda ya rayu wanda Allah ya raya shi a wannan lokacin sai ya ga wannan abin da manzo Allah ya faɗa kwabo da kwabo irin yadda manzo Allah ya faɗa to sai ya tabbata saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana sanar da shige mu abinda duk baka sani ba manzo Allah Allah yana tara masa ilinsa zama shi ya san shi hmm. Hmm. sannan abin shafewa albarka shine dai dojal ɗin shi ma zai sake tahowa wadda in ya darfafo himmasa ishigo shigo madina wanda in ya taho shi dujal zai taho ya taho ya taho har sai ya zo ya sauke sansani a kusa da dutsen hudu Tofa da ya zo uhudun nan wanda shi uhudu ne kamar iyakar iyakar madina daga arewacin madina to daga nan allah zai aiko mala'iku su kada shi su kada shi sai kuma ya can bangaren gabas bangaren gabas din nan kamar daura da inda kasar sham take kasar syria nan mala'iku za su kada shi wanda ya je can a can kuma allah zai halakar da shi a nan zai mutu amma ba shi ba madina babu shi babu maka an samu daga sai na sa'adu dan abi kasin. Allah ya kare da gare shi yace shi kuma ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi babu wani mutum wanda zai shirya kaidi don cutarwa ga mutanen madina tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu har gobe har jibi har tashin alkiyama allah ya ba wa madina wannan amana ba wani mahaluki da zai taso ya shirya kaidi da zai shigar da shi zuwa mutanen madina illa illan ma'a illa in ma'a ba sai allah ya zagon yadda wannan kaidin sai an zagon yadda shi irin yadda aka san gishiri yake zagonyewa ko ku ya narke sanda aka zuba shi a cikin ruwa buhari da muslim suka rubuta wannan hadis lafazin shi imam muslimu duk wanda ya nufi mutanen madina da abin da yake mummuna to allah subhanahu wa ta'ala sai ya narkar da shi irin yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa saboda haka wannan amana ce ga mutanen madina wanda suke 'yan garin ne da wanda allah ya halice su a cikin garin da wanda ma ya shiga cikin garin wanda ma ya shiga to ya samu amana irin abin da allah zai wanda aka haifa a garin na albarkacin wannan gari da wanda yake cikinsa to shi ma zai same shi allah ka amintar da mu hmm. Allah shi ne masani kuma wannan addu'o'i ne wadanda Allah ya yi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Madina kuma mun san addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ya da ita duka abin da ya roƙa shikenan Allah ya sa masa hannu ya amsa masa hmm. Hmm. fasali na biyar shi kuma ya kunshi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen Madina ya wa ita kanta Madinar da kuma 'yan Madina an samu daga ta Aisha Allah ya kara mata yadda ita kuma ta ce lallai ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Eh, an samu lokacin da sahabban begensu musamman wanda suke mutanen makka an san yadda mahaifa take sai zama sun fara begen komawa zuwa mahaifarsu suna tunanin makka wanda kuma ba daga makka suka zo ba irin sosai na bilalul habashi da irin sosai wanda suka zo daga wurare masu nisa ya zama kowa ya fara tunanin mahaifarsa a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan to sai ya fara addu'a kan Allah ya karkato da zakatan sahabbai wanda suke tare da shi zama a sanya musu san madinar da wannan madinar har ya zama wani tunanin mahaifarsu ya zama ya fita daga cikin zuciyarsu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma habib ilayna madinata Allah ka sanya mana san madina a cikin zukatanmu hmm. ka sanya mana san madina irin san da muke wa makka manzo Allah ce kai kama ba mu san madina irin fiye da san da muke wa makka idan san da muke wa madinan ya fi san da muke wa makka Allah ka sanya mana albarka a cikin mudunmu na madina idan mudun madina Allah ka sa masa albarka ta musamman Allah ka lafiyantar da madina a gare mu Allah ka ɗauke zafin zazzabi da ka jarrabi madina da shi kame da shi zuwa ƙasa zuwa garin jihofa an yi lokacin da madina tana da wani yanayi wanda duk wanda ke cikin garin to sai ya dinga fama da wani zazzafin zazzabi to daga sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga idan wannan yanayi na Madina yana ci gaba da samuwa ana samun zafin zazzabin to sai fara damun sahabbai to anan ne fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga sa masu albarka ya yi addu'a yace ce ubangiji ina roƙonka Allah ka ɗauke zazzabin da ka jarabi madina da shi ka kai su ƙasar jihufa menene yasa me hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a ɗauke da zaɓen nan daga madina ya tafi garin jihofa me hikimar haka hikimar haka shine a wannan lokaci ita jihofa tana cin garuruwa waɗanda suke ana cutar da mazan allah a cikinta gari ne kafirai ne a cikin tsantsa sannan kuma sai aka samu wani bangare ne daga munafikai su ma sun je garin sun zauna daga juhufa ake kulle kullen cutar da cutar da a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne hedikota ta zaginsa da cutar da shi da kuma tabbatar da kokarin yakar irin abin da ya zo da shi na shirya saboda haka a wannan lokaci wanzu Allah ya ce Allah ya dauke wannan musiba ta madina ne mai da ta juhufa ana fahimta ko saboda haka daga sannan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya amsa ta ya zama jurufa ta zama garin da yake a duk duniya ba gari mai bala'i mai musiba irin ta. an ce sai da ta kai ga idan ka je ƙoramar da ke gudana a cikin jufa sai ka ga ruwan garin ya yi jazur babu abin da ke ciki sai musiba sai annoba duk wanda ya sha ruwan da ke cikin madina a wannan lokaci a sha jufa a wannan lokaci sai ya yi zazzabi kana shan ruwan nan shi ne zazzabi sai kama ka sai rufe ka ta zama garin bala'i garin annoba eh. to amma a sani wato kamar da malamai kullum suke faɗa alhukumu malaman usulul fiqh suna cewa da mu alhukumu yaduru ma al-illati idza zalatil illatu zalal hukum kullu hukunci yana kewayawa ne tare da illa idan illa ta kau hukuncin ma sai ya canja maza Allah sallallahu alaihi wasallama a sanda Madina ta zama garin cutarsa garin zaginsa garin kafirci ya mata muguwar addu'a sai kuma aka waye gari Madina a Jufa kuma ta koma ta zama garin masoyansa tunda an yi lokacin da kuma wannan abin da ake fama da shi ya kau ta zama garin Muhammadawa garin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan addu'a da manzon Allah ya mata muguwa to daga sanda wannan illar ta kau to kuma wannan addu'a ta canja ta zama alkhairi saboda haka sai gashi ita jihufa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta daga cikin garuruwan da ma sun zama miƙati na ɗaukan umra ko ɗaukar hajji tun a zamaninsa suna cikin mawaƙi guda biyar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya tabbatar da su akwai wanda ya waƙe mana su a cikin faɗinsa irkul iraki yalla mullamu li yamani wa bidul hulaifata yahrimul madani wa shamu juhufatu in mararta biha wa li ahli najdin qarnu fastabni saboda haka wato ita jofa ta zama wato daga cikin garuruwan da suke miƙaci ne na mutanen yaman ko yanzu idan mutumin yaman zai tafi aikin hajji ko ko zai tafi zai je umra zai je to in ya tashi to daga jufa zai je dauki niyyarsa ta nan zai dauki ihraminsa jihufa miƙa ce ta mutanen sham da wanda suka biyo wato daga nahiyar sham din ta nan ne miƙatunsu saboda haka wannan addu'a muguwa da manzon Allah ya mata to ta tashi daga kan jihufa daga lokacin da kuma imani shiga cikin garin alkhairi ya shiga wani manzo Allah ta shiga sallallahu alaihi wasallam hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ana na Aisha ce mai wannan bayani ta ce mun shiga Juhufa a lokacin da Madina a ita ƙasar Juhufa ita ce ƙasar da ta fi tsananin musiba daga cikin kasashen Ubangiji babu ƙasa mai bala'i mai annoba irin Juhufa injina na Aisha a sanda suka shige ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ta ce mun je madina lokacin da madina ita ce mafi wato musiba daga cikin kasashe na ubangiji subhanahu wata'ala wato akwai annoba iri-iri da ke faruwa a cikin ita madina ɗin a sanda manzon Allah ya shige ta sai zama mudhanu wato kwarrai zaziku da suke gudana a cikinta suna gudana wato suna jirkice hatta launin ruwan da yake gudana a cikin garin za ga ya canja ya jirkita ta ce saboda haka lokacin da muka shiga madina daga cikin irin tsirarin abin da ke cikinta na annoba sai sai na abubakarin allah ya gara masa yadda sai na biyar habashi sai aka jarabe su da irin wannan wato zafin zazzabin sai zama sai na abubakar allah ya gara masa yadda ya zama duk sanda zafin zazzabi ya kama shi a cikin madina sai a ji yana yin wani baiti yana yar tijalin wani baiti yana cewa كل امرئ مسبه في أهله والموت أدنى من شراك عليه إيه. نعم كل امرئ كون متن in ji sayyidina abubakarin allah ya kara masa yadda wannan baiti ne wanda yana na akan kowa kuma ya kamata muminai dukkanin mu dinga duban wannan baiti ne na abubakar ina cewa kullum ri'in kowane mutum musabbahun fi ahlihi ina wayar gari a cikin iyalansa za ka kwana ka waye gari walmautu adnamin shirakin alihi mutuwa ta fi kusa da shi daga warin takalminsa yadda za ka aji takalminka guda biyu ga na dama ga na hagu haka kake wayar gari mutuwa ta fi kusa da kai daga warin takalminka na dama daga na hagu saboda haka mutuwa tana tare da kowa a kowane lokaci ta fi kusa da kai daga takalmanka guda biyu in ka je gane dama gane hagu kusancinta da kai ya fi wannan kusancin da takalma saboda haka wa'azi ne wanda ya kamata a ce duk musulmi yana jin wannan a cikin tunaninsa Allah bai yi wani zo don duniya don ya zo da wani a cikin ta ba eh. Allah kai mana afuwa hmm. shi ma sai na albilalul alhabashi radiyallahu anhu yana daga cikin wato waɗanda akan jarabe su da zafin zazzabi irin na madina din to sai zama idan zafin zazzabin ya ɗauke shi in ya farfado in ya suma ya farfado sai aje yana cewa al'alai ta shiri hal na lailatan biwadin wa hauli idhirun wa jalilu وهل أردني يوما مياه جنة وهل يبدو لي شامة وضفيل abin da yake faɗa kenan wato begen madina yana taso masa sai na cewa alaye ta shiri na'am ina ma a ce wannan waka tawa hal na lailatan yalla a ce zan kwana ko da dare ɗaya ne wa hauli idhirun wa jalilu a kusa da ni ga wannan bishiya ta azara da wannan tsiri na jalilu wanda yake a cikin makka a ce na waye gari na waye gari yau gashi na zo makka na ga waɗannan abubuwan da na saba ganin su wa al'adada ne yawon mijannatin ina ma a ce da rana ɗaya zan je ƙoraman nan ƙoraman nan ta mijannatu ita ma ƙorama ce wadda ke a cikin makka wa hal yamudu walli ya mutu no jamilu wadda fi'lu ina ma zan yi arziki a ce yau na ga dutsen shamatu ko kuma na ga dutsen dafi'u duwatsu ne wanda suke suma a makka din yana begen makka yana cewa ina ma Allah ya nuna masa da zai warke daga wannan rashin lafiya a ce kuma gashi aje makka hmm. <coughs> bukhari da musulmi su kora wannan hadisi amma lafazin imam muslimu waɗannan da manzon Allah ya ce yana son sa yana son manzon Allah manzon Allah yana son sa sai ya ɗauko shi ne wani da shi gidan ƙadiriya ya shi yanzu nuna shi a shi sai mu musu maga dutsen da manzon Allah ya ce yana yake cewa annabi ce yana son sa shi ma kuma yana son annabi ko manzon Allah ya hau shi in ga wannan dutsen to ga dutsen da manzon Allah ya taka shi kafa manzon Allah sun taka shi kun gan shi jabal uhudin uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu to to to nabi Amin. Ai taka. Amin. Na'am. bukhari da musulmi suka rasu wannan hadisi wallahu alam ta wannan fasali kuma zai mana hatama zai rufe mana wannan karatu da kwadaitar da musulmai akan son zama a madina hadisan da za su yi mana bayani akan nuna mana irin alkhairan da suke cikin madina da kuma cewa kai musulmi kai ma kai kokarin a ce Allah ya maka mazauni a cikin madina ka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ce kai ma zama ya kai ka cikin madina kai ma yau dan madina ne eh mhm. an samu daga sufiyanu dan abi hairu Allah ya kara masa yadda shi kuma ya rawaito daga manzon Allah yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a bude kasar Yaman ba da labari daga Yaman ne manzon Allah yake muna ji ko za a bude kasar Yaman alkhairai za su fito da a cikinta za a cewa Yaman za ka je ka samu riba a kasuwancinka za ka samu alkhairi mai yawa saboda haka sai mutanen da suke zaune a madina su fara jin cewa ba za su tafi yaman su koma da zama can don su samu irin alkhairin da ake samu a cikinta lokaci zai zo wanda za a yi haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kaga wasu mutane daga cikin 'yan madina sun taho suna sauri suna kokarin su je su zauna da su da iyalansu zuwa a cikin ƙasar yaman da su da wanda suke bin su da iyalansu da wanda suke bin su su zo suna ƙoƙarin cewa su bar madina su tafi yaman manzo Allah ya ce kuma ga madina ta fiye musu alkhairi inda sun kasance sun san alkhairin da ke cikin madina da ba za su bar madina su tafi zuwa ƙasar yaman ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zamani yana tafe yana ba da labari daga yau za a buɗe ƙasar sham a dangadin cewa ana samun rabo ana samun alkhairi ana samun arziki a cikinta har ka ga waɗansu mutane daga 'yan madina suna garaje da su da iyalansu da waɗanda suka biyu su suna son su fita su bar madinan su je sham don su samu abin da ake samun arziki a cikinta kuma gashi madina ta fiye musu alkhairi daga ƙasar shem inda sun kasance sun haka da ba za su bar madina su tafi zuwa ƙasar shem ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a buɗe ƙasar iraki mutane su dinga cewa ana samun alkhairi ana samun arziki mai yawa a ƙasar iraki har 'yan madina su dinga cin cewa za su fita su bar madinan su tafi iraki don samun abin da ake samu a ciki sai ka ga mutane sun zo suna ta sauri akan su tafi da su da danginsu da waɗanda suke bin su zuwa ƙasar iraki su bar madina amma maza Allah ya ce amma wallahi madina ta fi musu alkhairi inda sun san alkhairin da ke cikin madina da ba za su bar madina su bi zuwa kasar iraki ba me za ka taɓa nema a iraki ko ku a yaman ko ku a siriya ga inda maza Allah yake a kwance ga madina rasul sallallahu alaihi wasallam ina za ka tafi ka bar manzon Allah wani arziki za ka samu wanda ya fi arzikin da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari da musulmi suka dauki wannan hadisi da kuma alimamin nasa'i an samu daga abu hurairar ta allah kara masa yadda shi kuma ya samu daga mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai mazan allah ya faɗa za su bar madina mutane wato zamani yana tafe wanda mutane za su bar madina a bisa mafi alkhairin abin da ta kasance a kansa wato zai zama madina akwai gine-ginenta masu kyau akwai guraren shakatawa akwai gurare masu ban sha'awa kuma ga mazan Allah a cikinta sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka mutane za su dinga barinta sana barinta sana barinta zai zama an bar madina an tafi babu kowa a cikin madina sai dabbobi lokaci yana tafe wani mutane za su dinga fita ana barin madina ana barin madina zama babu kowa a cikinta sai dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙarshen wanda za a tasa a cikin madina su ne waɗansu makiyaya guda biyu wanda za su taho suna masu nufin su je cikin madina da su da 'yan tumakinsu suna kora su zuwa madina to da sun je sai da namun daji a cikin madina ba kowa cikin madina da an salale an bace ba kowa sai namun daji to wayannan makiyaya guda biyu har sai sun je gun da ake kiransa thaniyatul wada'i wanda anan ne sahabbai suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san da ya shiga cikin Madina to sai sun je wannan guri thaniyatul wada'i kharra ala wujuhihima sai su ke su fadu a mace akan fuskokin su anan Allah ya kaddara ajalin su kuma anan za su mutu kafin su shiga Madina Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi har yau dai an samu wannan hadisi daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya kara masa yadda shi kuma ya samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci. zamani yana tafe ga mutane a ƙarshen zamani mutum zai kira dan baffansa da kuma kusancinsa zai dinga kira ɗan uwansa da ɗan amansa da madina ina cewa ku zo mu bar madina mu tafi zuwa gari kaza gari kaza inda ake samun arziki amma manzo Allah ya ce ina wallahi madina ta fi musu alkhairi da sun fahimci alkhairin da ke cikin madina da ba su tunanin su fita su batta su tafi wani wuri ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da Allah da raina yake cikin kudurarsa babu wani mutumin da zai fita wato daga madina ina mai kyama da gare ta mutum yana cikin madina allah ya girmama ka cewa kai dan madina ne ana ji ko allah ya sharafa ka cewa kai dan madina ne sannan haka kawai ka ji cewa kana kyamar madina ka fita ka batta to duk mutumin da ya haka ya fita ya bar madina yana mai kyama gare ta manzo ya ce wallahi ba zai fita yana mai kyamata ba ce sai Allah ya maimaka wa madina wanda ya fi shi ko me da kai in ka bata kabata Allah sai ya kawo wanda ya fi ka cikinta e ko me da kai in ka bata kabata ita madina kana mai kyamata Allah sai ya musanya mata daga wanda ya fi ka manzo Allah ya ce na'am wallahi madina kamar ziga ce ita kamar ziga take tanfil khabitha tana kore abin da yake na dauda daga cikinta dama haka Allah ya madinar ba za ta yadda ta bar wanda yake kazami mai dauda ya zauna a cikinta ba duk munafiki da kafiri sai ta kore shi ba mai zama cikin ta sai tsantsar mumini mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina wato allah ba zai tashi alkiyama ba har sai madina ta kore wanda suke sune sharri a cikinta irin yadda zigazigi ke kore daudar bakin ƙarfi imam muslim ya rasu wannan hadis. an samu daga na abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda ice lallai wata bararriyarsa bai wasu wadda yanta ta ta zo masa ta ce masa ta ce wallahi zamani ya tsananta gare ta saboda haka in ji wannan mace ta ce da sai na abdullahi da sai na umara ta ce tana so ta bar madina ta tafi ƙasar iraki ana ji ko wata mace ce rayuwa ta yi mata tsanani a madina ta kawo kara wani sai na abdullahi bin umar ta ce tana so ta sanar da shi tana so ta bar madina ta tafi kasar iraki tana ganin ta ji an ce a can ana samun arziki yanzu yanzu nan mutum zai je ya zama rayuwarsa ta canja ke gaya masa haka sai abdullahi bin umar allah ya kara masa da yake cewa da ita eh Eh, fahalla fahalla ila shami go eh ke tafi kasar shan mana ba ma shan za ki je ba man shari kasar da yake daidaita arziki wato kamar yana ina jan hankalinta kafin ya duka mata guduma ba za ki je shan ba inda ake daidaita arziki ake watsi da arziki ba can za ki taho ba eh sai ce mata ya ke so kuwa ya ke so kuwa yi haƙuri ki zauna a madinanki bar tunanin ki tafi iraki ko ki tafi wani wuri na neman arziki zauna a madinancin rasuli sai na abdullahi bin umar ya ce wallahi hakika ne na ji mazan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya juriya kan tsananin da yake cikin madina ya juriya kan wato annoba da take cikin madina ya zauna a ciki haka da Allah ya ce sai na zama mai ceto gare shi ran alƙiyama ko in zama mai shaida gare shi kan cewa ya zauna a gari na ran alƙiyama al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da Imam Muslim a wata riwaya kuma babu wani daga cikin al'umma ta wanda Allah zai kaddara masa zama a cikin Madina ya dauriya akan tsananin Madina ya dauriya akan wato annuba da ke cikin Madina Allahu akbar maza Allah ce wallahi ba wanda zai zauna cikin al'ummata ya daurewa abin da ke cikin Madina na tsanani da annuba ba ce sai na kasance mai ceto gare shirin alkiyama an kuma samu daga sayyidina abdullahi bin umar Allah ya kara yadda gare shi ya yace ya samu daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya samu damar ya je ya mutu a madina to ya mutu a ciki ana ji ko wanda ya sami ikon ya yi yadda zai yi ajali ya same shi yana madina to ya yi haka in ji mazan allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah manzo Allah ya ce wallahi sai na ce wanda ya mutu a cikin madina sai na ce wanda ya mutu a ciki kuma kun san wato idan an ce lokacin alkiyama ya yi wanda zai riga kowa tashi yan madina ne idan mala'ika jibrilu ya zo da shi da mika da azara azara'ilu in lokacin ya yi za su zo madina sai na jibrilu yana ɗauke da riga ta ado ta aljanna ya zo gurin manzan Allah su ce assalamu alaikum ya rasulullahi in sun shiga ce to ya Allah ya aiko zuwa gare ka mu gaya maka lokaci yayi su kawo masa kaya na aljanna suna ƙanshi suna haske manzo Allah ya shirya ya ado ya saka wannan kaya sai ya tashi bayan ya tashi sannan sai ce to babban abokina siddiƙina abubakarin kai ma tashi lokaci ya yi sannan ya tashi ɗaya abokin nasa sai na umaru kai ma tashi lokaci ya yi to sai sun tashi waɗannan guda uku sai sun tashi sannan farkon da zai tashi bayan su su ne duk wanda suke cikin makabartar wato baki ta madina sannan za su tashi in sun tashi kuma sannan daga ko'ina duk mai tashi kuma ya tashi bayan wa'annan sun tashi to saboda haka wato akwai wani mawaƙi za ka ji abin da yake kamar wato za ka ɗauka mawaƙi ne ba abin da yake kamar baya kan layi to amma daidai yake da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mawaƙi da daɗewa da nake jinsa yana cewa Allah ka yi ni madina an mutu can kuna sa tare da manzan Allah kuna sa ko to abin da yake akan daidai eh, ya dace da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai ma ka samu damar ka roƙi Allah ya karbe ka a can kai ma ka roƙa in ka mutu a can ne da ya ce ka eh, na'am daga jami'ar ansari Allah kara masa da ya ce an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hmm. sai na jariru dan abdullahi albazali Allah kara masa yadda ya ce manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wallahi ubangiji ya wahayi zuwa gare ni eh ga garuruwa nan guda uku Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowace a cikin su in ka sauka a cikin ta to gidan hijira ne ma'ana kenan Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi. tsakanin garuruwa guda uku ya zaɓi inda zai hijira a cikin ɗayansu to kuma a ƙarshe sai aka yi masa wahayi da tabbatar masa guda ɗaya ce madina amma ga guda biyun da aka ba shi zaɓi tare da madinan kafin a tabbatar masa da madina ko dai madina na ɗaya kenan ko kuma bahraini ko kuma ƙin nisirina ƙin nisirina wani gari ne wanda yake a cikin kasar sham wayannan guda uku aka shi zaɓi a ƙarshe kuma aka yi masa wahayi aka tabbatar masa da madina aka janye waɗannan guda biyu hmm. eh ya wannan hadisi sai na umar Allah ya ƙara masa yadda ya ci Allah ka arzuta min shahada a cikin tafarkinka sai na umaru sai na umaru ya ce allah ka sanya mutuwa ta samu a cikin madina sai na umaru ya ce allah ya sa ya mutu a madina ashe idan wani musulmi ya roƙi haka ya yi daidai eh. buhari da musulmi sun rasu wannan hadisi wallahu alam ziyarar kabarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi zan karanta muku wato karatu in ji an fasara a gurguje amma sharhinsa kuma sai Allah ya kai rana a yau sai mun dawo jami'a dan saboda ni hatamar mu samu albarka hatamar zamu mu ja shi a gurguje hmm. daga Abu ta Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutum da zai zo tsaya a gabana na. ce assalamu alayka ya rasulullahi face sai Allah ya damun da raina in ce masa wa salamu ya wani dan wane al abu dawud da imamu al-bayhaqi suka rawaito wannan hadisi an samu daga abu hurairah ta Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku mai da gidajen ku kaburbura kar ku mai da gidajen ku kaburbura akwai magana anan sai mun dawo ne za a tauna eh kar ku mai da kabari na ya zama idi shi ma akwai magana anan sai mun dawo zan fasata ku taimun salati